wani balaraban ƙauye ya zo zai wuce ya yi farautar mu sai ce wannan waye aka ce masa ai rasulullahi ne sai yadda daman kawai ya ce in ku gana ba da gaskiya da shi sai daman nan ya bayar a idan kowa suna ji da harshe mai fusaha ya ce da shi ya kai damo wa kake bautawa sai ce allazi fi samai arshiku wanda al'ashin sai yake burbushin sama wa fil bahri sabiluhu kuma tafarkunsa suna cikin kogi wafin nari iqabuhu uqubarsa da horansa suna cikin wuta wa jannati na'imuhu nima sana aljanna yace wannan nake bautawa sai ce man ana to ni kuma waye sai ce anta rasulur rabbil alamin wa zainu man wafal qiyama kai ne manzon ubangijin talikai kuma kai ne adam wanda duk ya tare a filin alkiyama kai ne adansa yau balarabe nan take take imin umarni maka sujada ya rudi ya ga baiwar da bai taba ganin irin ta ba sun tafi gurin yaƙi an rasa ruwa in aka ka aka ɗiga masa a hannu in yi haka ta tsakanin yan yatsunsa biyar dinnan ruwa ne zai dinga bubbugowa an tambayi wanda ya rawaito hadisin cewa kun kai ko nawa yace in sun kai su dubu ɗari wannan ruwan ya ishe su kowa sai da isha ya koshe ba dabbobinsa kuma suka ɗiba a sarka sai da kowa ya ƙasa ne ɗauke nasa sai ruwa ya tsaya lokacin da ya je madina ya taka kututturan dabino yake yin hudu ba sai aka yi masa na katako sai aka ture kututtura wanda duk ike raye a lokacin yana jin kukan kututtura ya zo yi magana da shi gaban kowa yace da shi me ya same ka yace da ka daina taka ni dole ne kuka sai ce masa to na ji zan baka zaɓi kana so in dasa ka a wata gona yanzu ka sake ganye ka ci gaba da yin 'ya'ya ko kuwa dasa ka a gidan da ba za ka kare ba masoya Allah su dinga cin 'ya'yanka sai ce na zaɓi ka dasa na inda ba zan kare ba masoya Allah su dinga cin 'ya'yanka sai ce na dasa ka sai ya shuru. Shi ne sai aka haƙa rami sai aka binne shi sai aka kuma ɗora mimbarin a kai kaga ya cire ribar akwai wata rana da wani raƙumi itimbe a wata gona duk wanda ya shiga ya make shi ya kashe aka rasa zai rallara ba. laraba annabi sai ya tafi sabai suka bi shi aka bude shingen ya shiga raƙumin yana zuwa sai ya durƙusa a gaban sa sai ce me aka yi maka sai ce zalunta ta suka yi kowa yana ji zalunta ta suka yi sun ta wahal da ni yanzu karfi na ya kare kwansu su na huta shi ne suke so su yanka ni to annabi da alisa sai ya shiga tsakanin su ya sasanta su sannan raƙumin ya daina wannan hankoran ya kashe mutanen to a gurin da yake cewa tun daga al'arshi har zuwa ta hata sara babu wanda bai san ni manzon Allah bane ba mai ja sai mutum bi sai halitta bi mutum da aljan kawai masu saban su kaɗai suke ja da ni akan wannan sannan daga cikin baiwa wacce Allah subhanahu wata'ala ya masa sai ce ya aiko shi ga dukkan duniya ga baki ɗaya kuma aiko wadda yi masu rahamatan lil'alamina na. rahama ga talikai gaba ɗaya ba ga mutane ba wanda jibrilu da kansa duk baiwarsa ya ce masa ka samu wannan rahama ce na samu ce da a cikin tsoro nake ban san meye matsayina a gurin Allah ba amma a sanadinka ji Allah ya ce mu da in san amin Allah ya ambace ni amintacce kuma ya ce ziku watan inda zil arshi makin mu da in san amin Allah ya ce ina da matsayi a gurin Allah kuma ni mai ƙarfi ne kuma ni abin yi wato amintacce ne yau ka gani kaina na samu wannan rahamar taka duk halitta ga baki ɗaya Allah ya koshe zama rahama gare su sannan shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yi tafiya da shi daga masallacin harama zuwa baitul maqdis a ɗan ƙanƙanin lokaci daga nan kuma suka yi iraji ya tafi sai da ta kai dukkanin kaunu ga baki ɗayan abin halitta sai da annabi alaihi zama sai dai tafin kafarsa ne yake hango halitta ya haura kowa a inda aka je kansa jibrilu suka je sai ya tsaya sai ce masa jibrilu mu je man sai ce ai isa ba ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne ɗaya mai yana da matsayi in ya gota shi inda ka bice fitila fitila ko kendir ka hure shi ya tafi haka zai tafi har abada an rasa shi kenan bat za a bar da shi jibril ce ina matsanin da ɗani ɗaya Allah ya shafe ni kenan dole yana kallon sa jibril da kansa yace kai ban taba ganin mai baiwa irin ka ba sai jiyo yace ko kana da wata alfarma da kake so maka gurin Allah sai ce ka rama wa kakanka dama ran da aka jefa na Ibrahim alaihi a wuta jibril ya cafe shi sai ce da shi amma ilai ka fala in dai kai zaka taimake ni sake ni bana bukata ga wuta ka kada ya ce Allah da aiko ni ya san amin haka shi kadai nake so ya taimake ni ba makhluki ba sai jibril ya sake shi sai ce masa ko kana da wata alfarma sai ce kamar ni a gurin Allah shi zaka min alfarma insha Allahu a ta. sai Allah ka wanda zai rama mu haka sake shi Allah ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim aka mai ga wuta tana zaɓaɓɓaka amma ba zafin sai sanyi kuma sanyin da ba zai cuce shi sa shi mara ba ko rawar ɗaki to shine ranar da ice da jibril ko kana da buƙatar wata alfarma sai ce kenan abin da kakan ya gaya min ya tabbata shine ya wuce ya je inda jibrilin ba zai iya zuwa ba ya ga abubuwan da jibrilin da kansa ya tambaye sai bai sani ba banda albarkacin ka ban taɓa gani ba ya ji inda ya tadda wani mala'ika rabinsa haske rabinsa raba sai ce Allahu akbar Allahu akbar a an la ilaha illallah a ashhadu anna muhammadar rasulullah ce wannan fujil sai sai yau na taɓa ganinsa. ana ce da shi mi dadarus to in baiwa tana sa a so wani to na yana da ita sannan shi da kansa yake cewa adamu wa man dunahu tataliwa'i adamu shine uban mutane daga kansa har kan kowa in kiyama ta tashi suna karkashin tuta ta wabi yaji liwa'ul hamdi wannan tuta ta godiya tana hannuna yace ana sayyidu walada adam wala fakhara ni ne shugaban ƴaƴan adamu gabaki daya amma ba alfahari nake ba shine farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito daga cikin kabari ne farkon wanda zai fara ganin zatin ubangiji subhanahu ta'ala. sannan alaihi salatu wassalamu ne awwalu shafi'in shi shine awwalu shi ne wanda zai zo yi wa Allah sujada yi wa Allah kirari ubangiji ce da shi irfara a saka daga kanka salatu uda wa shafatu shaffa roƙi za a baka nemi ceton za a yi maka duk taron alkiyaman nan ga baki ɗaya malamai suka ce daman shine sirrin tashin alkiyamar saboda Allah ya nuna mutane irin baiwar da iwa annabi alaihi salam ba dan haka ba duk dan wuta in ya mutu daga an kai shi kabari sai a wuce da shi sa kawai duk dan aljanna daga an kai shi kabari sai a kai shi wuta sai a darce da shi wuta amma sai Allah ya ki ibar zaku ya datse kowa tun Adamu har yanzu shi mana nan a sai a barzakh ana ta zuwa ana ta zuwa sai ran da na ƙarshe izo babu saura to sannan sai Allah ya tara kowa a wannan filin ya ce musu za ku ga waye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine dalilin kawai da Allah zai tashi kiyama ya tara kowa na farko da na ƙarshe sai ya bar kowa ya shekara dubu hamsin ba a ce da kowa ufan ba hankalin kowa ya tashi ya rasa mai ake nufi sai duk jama'a sun yi burin a yanke musu hukunci duk a kai su wuta amma ba wanda ya ce wa Allah magana in ya ki tashin ka ba wanda ya ce tambaye Allah ina kake ka tafi kenan amma shi a wannan rana zai ce ubangiji a saurari halittar nan sai ce to to wannan shine al-maqamul mahmud wanda duk ije alkiyama sai ce ina ma ni ne nake da wannan alfarmar sai ce a saurare su sallah ceto. to Shi kenan sai a ɗora saka siraɗi a ɗora shi akan doron jahannama sai a kasu kili a ajiye a zo da adamu a tsayar saboda duk abin da za a auna idin sa zagin don karye korafin an zalunci ɗansa to annabi alaihi ce sai ya koma gefen al'arshi i zauna saboda wanda duk aka ba su takardu na shiga wuta sai iya kakkarɓe ce duk a mai da su aljanna shi zai fara zuwa ya kwankwasa kofa aljanna kwan a buɗe itaka ya ce abubakar shigo saboda mai shi ya fara biyo shi a cikin kogo lokacin za su yi hijira sannan al'ummarsa ta taho sannan kuma ya fita wajen ceto kuma har wutar zai je ya dinga fidda na cikin wutar ana mai da su aljanna ba wanda yake da wannan alfarma duk abin da Allah halitta shi kaɗai. su ka idan baiwa tana sa a so abu to Allah ya yi masa dai wadda ba za ta kirku ba sannan ilimi yana sa a so abu to annaba alisan Allah ya bashi ilimi domin ya saukar masa da Ga baki ɗaya ilimi ne da har abada ba zai ƙare ba don yana cewa da za a ƙaddara dukkan wato a samu manyan koguna na duniya ce teku guda bakwai duk bishiyar duniya gaba daya da wani haki a mai da su alƙalai a ce za su rubuta kalmar ubangiji ma na fidar kalimatullahi to sai Allah saukan masa da wani wanda ya haɗiye duk abin da annabawa suka zo da shi ga baki ɗaya kuma tare da ƙari wanda kowane lokaci sai dai a fassara muku gwargwadon fahimta ko ta lokacin in wani zamanin ya zo sai ƙara buɗawa har Allah ya naɗe ƙasa babu yadda za a yi a cimma ilimin da yake cikin alƙur'ani to Allah ya ba shi wannan sannan a kansa idan cimma nasara da cikar buri tana sa a so mutum to sai ya cimma nasara da ba makalukin da ya taɓa cin mata idan muka auna shi yanzu sai mu ga a ma'auni na ilimi ma'auni na basira za mu ga cewa ba a taɓa mutum wanda izo yi dinga yaye masu ilimi ba iri daban-daban irin annaba alaihi salam duk annaba da suka wuce alaihi salatu wassalam sai ka tarar kamar sa taura su injila wanda suka haddace suka danne sai ka tarar baya wuce mutum uku ko hudu al'umma gaba daya suke iya haddace littattafan to amma shi yanzu nasa alqur'ani daga ran da isauka zuwa yau ba za ka iya kirga miliyoyin musulmi wanda suka haddace alqur'ani ba to in ka ɗauki iya nan kurin ta isa ka yadda cewa a so shi kuma ya fi kowa sannan badda hadda alƙur'anin sai ilimai da suke ciki da kuma tabbata alƙur'anin tun daga ran da aka saukar da shi har yau wanda aka karanta a sallolin isha haka ike babu wanda aka canja masa harafi ko kuma wasali in ka ɗauko alƙur'anin mu duk na ƙasar kano ko na najeriya gaba ɗaya ka ɗauko duk na afirka gaba ɗaya ka ɗauko na ƙasashen larabawa gaba ɗaya ka ɗauko ƙasashen esha gaba ɗaya ka ɗauko ƙasashen rasha ka ɗauko ƙasashen amerika ƙasashen turai duk ƙur'anin da suke nan in ka ɗauko allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi za ga allahu hakurin nan dukkaninsu rufa'a ce a jiki ba wani yana da a wani fataha wani kasara ba ba taɓa samun mai nasara a duniya irin wani yadda ya zo da wannan alƙur'anin ba sannan ta hanyarsa ƙur'anin ya dinga ɓuɓɓugo da masana daban-daban ilimin nahau daga alƙur'ani ya fito ilimin tasrifi daga ƙur'ani ya fito ilimin balaga ma'aninta daga ƙur'ani ya fito ilimin balaga badi'inta daga ƙur'ani ya fito ilimin balaga bayaninta daga alƙur'ani ya fito sannan daga cikin irin iliman akwai fiƙihu akwai usulul fiƙihi ga ilimin hadisi ruwaya ga ilimin hadisi diraya ga ilimin tafsiri ga ilimi na ƙira'at ga ilimi na tajwidi ga ilimi na sira ga ilimi na geography ga ilimi na sanin halin ɗan adam ga ilimi na entomology ga ilimi na likita ga ilimi na magunguna ga ilimi na sarin samaniya Allah ne ya san adadin mutanen da suke da irin wa'annan ilman a cikin musulunci in ka dubi irin sai imamu na maliku sai ka ce a duniya in dai ilimi ne na wani mutum makaluki ba annabi ba ba za ka ga wanda suka ilimi irin nasu ba baka suka cika duniya duniya take takama kamar sa daga cikin al'ummar tasa wanda suka koyi ilimin sun yau duniya gudunmawa wacce har Allah ya naɗe ƙasa duk ci gaban da za a yi almajiran musulunci ne yanzu lissafi duk abin da bature yake takama a duniya baya ga lissafi ne kwamfutan nan da ake tuka jirgin sama tuka jirgin ruwa agogo ne wacce sana'a komai za a yi gine-gine ne na hanya na gada na me da lissafi ake takama sai zama musulmi ne daga cikin almajiran annabi alaihissalamu shi ne ake kiransa alkowarizmi shi ya fito da abin da ake kira sufuri zero da bature in ya soma lissafi ya dinga zanen ɗaya ɗaya ko miliyan ne haka zai dinga zana sai in yi zane so miliyan to daga musulunci hasken annabi alaihi sai aka samu wannan shin ka rubuta ɗaya ka ka sufuri ka saka sai zama goma in ka ƙara wani sufurin sai zama ɗari in ka ƙara wani sufurin sai zama dubu in kai ta ƙara sai zai har miliyan ba iyaka to ba taɓa makalukin da izo wa duniya da haske ya gaba ta ga baki ɗaya ba kamar sa sannan shi ne wanda ya ce a cikin jiki akwai tsoka in ta ɓaci jiki ya ɓaci in ta gyaru jiki ya gyaru sai ce ita ce zuciya wannan kalmar ya faɗa sai ya ilmantar da duniya gaba ɗaya yau duk wanda ba shi lafiyan ya je gurin likita sai ya sa wani abu a ƙahon zuciya ka ya sa a kunna ya ji ko mun kafircin likitan kuma dole wannan magana ta shiga duniya kowa sai aiki da ita ba taɓa samun makaluki mai kamar wannan ba ran da aka je badar ya ga tarin kafirai masu musulmi ga su ba su da yawa sai ɗebi ƙasa a tafin hannunsa ya haka ya watsa sai ta shiga idon kowa to daga wannan ilimantar da duniya ta duk ran tashin hankali tarzoma ya faru ido ne yake taka rawar gani yake ƙara haɓaka ta da zai samu matsala wutar za ta mutu yasa yanzu duk faɗin duniya in tarzoma ta aka tura ƴan sanda sai su ta harba tiya gas ba a samu kalukin da ilimantar da duniya ta karɓa dole ba ban da shi